بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي ashirin da uku ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da shida ga watan Oktoba 1996 a Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani Abu Abdurrahmanu ya ce Al-mas'alatu thaniya wal khamsun mas'ala ta hamsin da biyu لكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم abin da aka fi so shine ko da yake aka ce ya halatta masu rakiyar gawa su kasance dama da ita ko hagu da ita ko gabanta ko bayanta to amma abin da ya fi falala shine a yi ainihin wato rakiyar gawa ɗin ana biye da ita a baya saboda wannan shine abin da ake fahimta daga magana annabi sallallahu alaihi wasallama shine abin da magana annabi take hukuntawa da ya ce wattabi'ul jana'izi kurin wattabi'ul janaiza kurin ka gawa wa ma fi ma'anahu mimma taqaddama fil mas'alati thalitha wal arba'in da hadisai waɗanda suka zo da ma'ana irin waɗannan waɗanda suka zo a cikin mas'ala ta arba'in da uku awwala hadha al fasli wa yu'ayyiduhu qawlu ali radiyallahu anhu maganar sayyidina ali tana karfafa wannan bayani da sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda yace almashi khalfaha afdalu min almashi amamaha raka gawa ana biye da ita a bayanta ya fi falala fiye da a raka ta ana tafi a gabanta ka fadli salatin rajuli fi jama'atin ala salatihi fadlan kamar yadda sallar mutum a cikin jama'a tafi mutum yayi sallah shi kadai أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أبو بكر بن أبي شيبة فتر دوانا أتكل تافنش المصنف أتكم مجلدين هو شافي نأري لا والطهاوي دا الإمام الطهاوي أتكم مشكل الآثار قوكم شرح معاني الآثار أتكم مجلدين فرقو شافي نأري بيو دا سبعين دا ترى والبيهقي دا الإمام البيهقي أتكم مجلدين هو السنن الكبرى شافي نأشرين دا بير وأحمد دا الإمام أحمد a cikin ainihin lamba hadisi na ɗari bakwai da hamsin da hudu wa kaza ibn hazmin fil muhalla hakanan ibn hazmin a cikin littafin shi al muhalla mujalladi na biyar shafi na ɗari ɗaya da sittin da biyar wa sa'id ibn mansurin da sa'id dan mansur min tariqaini ta hanyoyi guda biyu anhu daga sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda قال الحافظ الحافظ ابن حجر الأسقلاني يفدي أتكن فتح الباري أتكن مجلدي نأكو shafi na ɗari ɗaya da arba'in da uku ko kuma a cikin littafin shi talhisul habir amma a zahiri wannan magana cikin fatihil bari ce don fatihil bari mujalladi na uku shike ɗauke da babin jana'iz don yana ta kafa hujja da talhisul habir a baya amma nan fatihil bari yake nufi insha Allahu fi ahadi fi ahadihima game da isnadi ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu ibnu hajirin ya ce wa isnaduhu hasanun isnadin wannan ainihin wato hadisi kyakkyawa ne وهو موقوف له حكم المرفوع wannan hadisi ko da yake aliyu ne ya faɗe shi da kalmomin shi amma hukuncin ya halatta sai a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama lakin hakal asramu an ahmada annahu takallama fi isnadihi sai dai al asram ya hikaito ya ɗauko magana daga al imamu ahmad imamu ahmad ya yi magana dangane da isnadin wannan ainihin wato asari wanda shi alhafiz ya ce ya inganta shi imamu ahmad yana ganin wannan isnadi bai inganta ba qultu ni muhammad nasir din albani sai na ce lakinnahu yutaqawwa bi tariq al-akhar sai dai wannan ainihin hadisi za a iya karfafa shi da waccan ɗaya hanya din tunda an ce yana da hanyoyi biyu ne tambihun ga faɗakarwa قال الشوكاني عقب كلمته السابقة ga abinda Muhammad ibn Ali ash-Shawkani ya faɗi bayan ya faɗi waccan magana wadda aka wuto a baya sai Shawkani ya ce wa haka fil bahar mai littafin al-bahar ya yi hikaya an sauri al-imam sauri annahu qala al-imam sauri ya ce الراكب يمشي خلفها wanda yake tafi akan wani abin hawa to zai yi tafiya a bayan jana'iza ne walmashi amamaha wanda ke tafi a ƙasa kuma zai shige gabanta ne wa yadullu lima qalahu hadithul mughira al mutaqaddim abinda zai nuna dalili akan wannan magana ta sauri shine hadisin mughiratu wanda ya gabata أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها wanda yake haye to ya kasance a bayan gawa wanda kuma yake tafi a ƙasa ya kasance a gabanta qariban minha dab da ita gawa ɗin an yaminiha aw an yasariha ma'ana wanda ke ƙasa ya kasance a gaban gawa a gaba ɗin ko a dama ko kuma ainihin a hagu akhrajahu ashabu sunan malaman sunan sune ainihin suka fitar da wannan hadisi wa sahahahu ibn hibban wal hakim al imam ibn hibban da imam al hakim sun inganta wannan hadisi sai shi imam muhammad ibn ali ash-shawkani yace wa hadha madhhabun qawiyyun wannan mazhabi ne mai ƙarfi kwarai da gaske qultu ni Muhammad Nasir Din Albani sai na ce, Kalla ba haka abin yake ba kamar yadda shaukani ya faɗi, fa innal hadisa bi hadhal lafzi domin wannan hadisi da wannan lafazi, don ku fahimci wannan lafazin yana cewa ne walmashi amamaha mai tafiya a ƙasa zai kasance a gaban ita gawa ɗin kariban minha kusa da ita an yaminiha au an yasariha. ko dai a dama ko a hagu amma kusa da ita kuma daga gaba to wannan lafazi din rawahu ahmadu al-imamu ahmad ya ruwaito shi min tariqil mubarak bin fadala ta hanya al-mubarak dan fadala wa fihi da'afun a cikin ainihin shi wannan isnadi ko kuma shi ko kuma shi mubarak dan fadala din nan akwai rauni tare da shi wa qad zada ghayruhu faqala khalfaha wa amamaha wani kuma daban wanda shi ba mubarak dan fadala ba ya yi ƙari a cikin nashi isnadin ya ce ko a bayanta ko a gabanta kama taqaddamatil isharatu ilaiha kamar yadda ainihin nuni ya gabata akan wannan riwaya khalfaha wa amamaha din ko a baya ko a gaba wa kad rawaha al mubarak aidan inda tayalisi shi wannan mubarak dan fadala har wa yau yayo wannan riwaya tana nan a cikin musnad na ainihin abu dauda at-tayalisi فوجب الأخذ بها دان هكا واجبيني أتوكي وانا رواية دكي تيوا غبقو بايا دين وهي نص في التخيير وانا النص نيك أرادك دكي نونا كان عدزات غبا كو بايا لا في تفضيل التقدم عليها باوينا نونا فللر ainihin wato gabata akan ainihin jana'iza din baka wuce gaba don shi Muhammad ibn Ali ash-Shawkani wata magana ta sauri da ya dako tana nuna cewa matafiyi ya tsaya ainihin a gaba da gaba ta dama ko ta gaba shine yafi to shine sai yake cewa wannan lafazi da ke cewa ko gaba ko baya nassi ne akan cewa kana da zaɓin inda ka so ka tsaya ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا المتقدم يتي كما أبن ماماكي shine wannan ƙari wanda yake cewa khalfaha wa amamaha dinnan shi mai littafin muntaqal akhbar al-mujidd ibn taymiya kenan wanda yake shine shaukani yake sharhi to shi da kanshi ya ainihin wato ambaci wannan ƙari din a wurin da shi Muhammad ibn Ali ash-Shawkani yake nuni gare shi dazu thumma huwa zahala anha sannan Shawkani yazo ya manta da wannan riwaya sai ya manta da sahihiyar riwaya sai ya gini akan riwayar kuma da bata inganta ba shine a takaitan takaitawa shi Shawkani yana ainihin karfafa cewa wanda ke tafi a ƙasa to lallai ya kasance a gaba a gaba din daga ɓarin dama na jana'izar na gawar ko kuma ɓarin hagu kuma ya ƙarfafi wannan magana ya ce wannan mazhabi ne mai ƙarfi wanda aka ruwaito daga sauri a sheikh muhammad nasiru dinar albani ya ce ai riwaya sahihiya ta nuna mutum yana da zaɓi ya tsaya ko a gaba ko a baya ba a ce lallai matafiyi sai ya kasance a gaban gawa ɗin ba ya ce to gashi mai asalin littafin da shaukani yake wa sharhi ya ambaci wannan lafazin amma kuma shaukani ya zo ya manta da wannan lafazin ya zo ya ginin hukunci akan riwayar da bata inganta ba daga baya to dama ka'ida malamai suka ce li kulli jawadin kabwa bal kabwat duk wani mai kokarin gyara wata ran kuma za a samu tuntube tare da shi akan haka shekul islam ibn taymiya yayi mashhurin littafin shi raf'ul malami anil a'immatil a'lam manyan malamai din nan da suke yin kuskure ba a zargin su sai a yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya yafe musu Allah ya juya wannan kurakurai nasu ya zama lada a cikin mizanin su amma kai kuma da ka gano kuskuren ko wani ya faɗakar da kai bai halatta kai aiki da kuskuren batun da kai ka gane amma shi wannan malami da ya rubuta yana ganin haka ne daidai shi yasa ya rubuta bai faɗaka cewa haka ne ba daidai ba don da ya faɗaka cewa haka ba daidai ba ne ba zai tafi akan wannan ba to shi yana fahimta haka ne daidai sai har ya mutu a kai to kai kuma ka zo Allah ya fahimtar da kai ko kuma kai tsaye ko kuma Allah ya taimaka wani ya ainihin yi maka jagoranci ka fahimta to kai bai halatta maka ka ɗauki maganar shi ba amma kuma ba za ka zarge shi ba sai kai mishi du'a'i المسألة الثالثة والخمسون مسألة همسن دعوكو أتكن صاب والطبعة كما يدى مكفارة فدي أجيا أواتشن أينهم مسألة دا مكغما ياسا مسألة همسن دعيني tare da cewa kuma matsala ta hamsin da biyu ta kamata ta zama to haka sai kuma wannan kuskure na lamba sai ya doge haka to madadin kamata ya anan sai sa al-mas'alatu thalitha wal khamsuna sai sa al-mas'alatu thaniya wal khamsuna don haka almas'alatu salisa wal khamsun mas'ala ta hamsin da uku wa yajuzu rukubu bi sharti an yasira wara'aha li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama ya halatta wanda yake haye ma'ana ya halatta mutum ya hau wata dabba wajen tafiya kai gawa ko ya hau wani abin hawa in bukata ta kama to amma da sharaɗin in yana haya akan wani abin hawa sai ya kasance a bayan wannan jana'iza saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce arrakibu yasiru khalfal janaza wanda yake haya kan wani abu to zai tafi ne a bayan jana'iza din wa qad madha zalika bi tamamihi fil mas'alati al 50 wannan bayani wannan hadisi ya gabata cikakken shi a cikin mas'ala ta 50 daidai lakinnal afdala al mashi to ko da aka ce ya halatta ka hau wani abu ka tafi wurin kai jana'iza amma abin da yafi falala shine ka taka da kafarka لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم من شيني أبن دعك سامو دعك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه ركب معها بل قال صوبان رضي الله عنه بأسامو شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا هوانا أبن هوا يا جيرك غوابا hasali ma sai aka samo sabanin haka saboda saubanin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama utiya bi dabbatin wa huwa ma'al jinaza manzon Allah ya je wurin jana'iza sai aka kawo mishi dabba dan ya hau fa aba an yarkabaha sai ki hawan dabbar falan man sarafa da kuma aka gama jana'izar annabi ya juyo utiya bi dabbatin sai aka kawo mishi wata dabba din kaga qa'ida a cikin lugal arabiyya annakiratu idza u'idat nakiratan iqtadat at-taghyir a farko aka ce utiya bi dabbatin an zo mishi da wata dabba na biyu aka sake cewa falan man sarafa utiya bi dabbatin sai aka sake zuwa da wata dabba ba waccan ba kenan mun fahimta da an ce utiya bi dabbatin an zo mai da dabba sai ya ki hawa da kuma ya juyo fa utiya bi dabbati sai kuma aka zo da wannan dabbar kenan to sai a ce ta farko kenan amma tun da duk aka bar shi munakkaran ba a yi mishi alif da lamba to ya nuna dabba farko daban wadda aka kawo kuma ta biyu daban sai aka sake kawo mishi wata dabba da zai dawo farakiba sai ya hau to ai kaga an ga abin mamaki za a tafi kai gawa an kawo mishi jana'iz an kawo mishi dabba ya hau sai yace a'a da aka dawo kuma sai aka kawo mishi wata dabbar sai ya hau faqila lahu sai aka mai magana yaya haka faqala sai annabi ya ce innal mala'ikata kanat tamshi mala'iku sun kasance suna tafiya da kafafuwansu falam akulli arkaba wa hum yamshuna bai kamace ni ni ina haya akan wani abin hawa za a raka gawa mala'iku kuma suna tafiya a ƙafa ba falan ma zahabu to amma da aka dawo kawo gawar suka yi tafiyar su rakibtu shi yasa kuka gana hau a yanzu tunda yanzu sun tafi ma'ana tunda in za a tafi kai gawa mala'iku a ƙasa suke tafiya to ni bai kamace ni in hau wani abu ba to amma yanzu tunda an dawo su ma sun yi tafiyar su to shi yasa na hau din wannan hadisi akhrajahu abu dauda al-imamu abu dauda ya fitar da shi a cikin juz'i na biyu shafi na 64 zuwa 65 wal hakim da al-imamu al-hakim a cikin mujalladi na farko na al-mustadrak shafi na 355 wal baihaqi da al-imamu al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na 23 wa qala al-hakim al-imamu al-hakim abu abdullahi an-naisaburi yace sahihun ala sharfi shaykhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim wa wafaqahu zahabi zahabi yace haka abin yake wa huwa kama qala muhammad nasiruddin al-albani yace duk baki ɗaya kamar yadda suka faɗi to haka magana take hadisin ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim وفي رواية للحاكم وغيره أتكن وترواية ودى الإمام الحاكم دون ما لم سكيو عن ثوبان دقى ثوبان قال ثوبان يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فتو جنازة فرأى ناس ركبانا sai ya ga wasu mutane a hahaye a kan abeban hawansu faƙala sai ce ala tastahayun ku ba kwa jin kunya ne inna mala'ikatallahi ala aqdamihim mala'ikun Allah suna tafi akan kafafuwansu kan digadigansu wa antum ala zuhurid dawab amma ku kuna bayan dabbobin ku kuna haye to wannan riwaya Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo ta ne don ya karfafi riwayar farko kawai amma kasancewar ta ita kadai sai ya ce wa sanaduha da'ifun isnadin wannan riwaya mai rauni ne warwuya mawqufan amma an ruwaito wannan daga maganar wani sahabi wa qala al-baihaqi al-imam al-baihaqi yace innahu asahu shi mawquf din ya fi inganci ma'ana cewa wani sahabi ne ya faɗi to wannan magana ta fi inganci to abin da bai ya faɗi kenan amma al'allamatul muhaqqiq muhammad nasiruddin al-albani sai ya ce qultu ni ko sai na ce wa madaruhu marfu'an wa mawqufan ala abi bakr ibn abi maryama duk inda aka kai aka komo wannan hadisi ko hanyoyin da aka danganta shi ga annabi ko hanyoyin da aka danganta shi ma ga sahabbai dai wannan hadisi abubakar dan abi maryam shi ya ruwaito shi wa huwa da'ifun shi kuma abubakar dan abi maryam mutum ne mai rauni duk hanyar da ka koro hadisin kuma sai ka gamu da shi a cikinta to akan haka ainihin hadisin wannan mai rauni ne don haka waccan riwaya kwaya ɗaya ta farko din nan sahihiya wadda ta inganta a bisa sharatin bukhari da muslim ta isar المسألة الرابعة والخمسون مسألة خمسين دهدو وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز أما هوان أبن هوا لوكتين دا أكداو دا كي جنائزة تونن يا حلتا بدون كراهة باتارة كرهنشي با لحديث ثوبان المذكور آنفا سبو da hadisin sauban wanda aka faɗi a ɗazu tunda da za a tafi annabi ya ƙi hawa amma da za a dawo ya hau ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه akwai irin hadisin sauban Allah ya ƙara mishi yarda shi kuma wani sahabi ne mai suna Jabiru dan Samura ya ruwaito shi Allah ya ƙara mishi yarda qala Jabiru dan Samura yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ibn dahdah wa nahnu shuhudun manzon Allah yayi wa wani sahabi mai suna Sabitu dan Dahdah sallar gawa shi jabir ya ce mu muna nan ma da mu aka yi sallah wa fi riwaya a wata riwaya kharaja ala jinazati ibn dahdah mashiyan annabi ya fito wurin jana'izar sabitu dan dahdah yana tafi a kafa thumma utiya bi farasin uriyin sai aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallama in garman doki fa aqalahu rajulun sai wani mutum ya kama dokin ya rike shi don ma'aiki ya ji daɗin hawa farakibahu hinan sarafa da za a dawo daga wurin kai jana'izar sai annabi ya hau faja'ala ya tawaqqasu bihi sai wannan doki ya rinka sukuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu natba'uhu nas'a khalfahu mu kuma muna marmaza muna bin annabi saboda dokin yana sukuwa yana tsalle yana zabura mu kuma muna marmaza dan mu riski annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙasa wa fi riwayatin a wata riwaya haulahu madadin khalfahu a bayan shi sai suka ce haulahu muna kewaye da shi qala sai annabi ya ce sai mai riwaya ya ce fa qala rajulun min alqaumi sai wani mutum daga cikin waɗannan mutane waɗanda suka halarci wurin sallar gawar ya ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce kam min izqin kam min izqin mu'allaqin aw mudla fil janna libni dahda annabi ya ce akwai nono nono ratayayyu ko kuma waɗanda suka yi ƙasa ƙasa na ‘ya'yan itatuwan gidan aljanna Allah ya tattalawa wannan sabitu ɗan dahda ma'ana nono nono na ‘ya'yan itatuwa na ayaba ne ko na inabi ne ko na menene na aljanna to Allah ya tattalawa wannan sabit ɗan dahda sahabin annabi ne annabi ya ba da wannan garantin to wannan shine yana cikin aƙidar mu ba ma shaidar cewa wane shahidi ne sai wanda ma'aiki ya wa shaida shi yasa bid'a ne a cikin addinin musulunci ka zo ka buɗe baki ka ce ai wane shahidi ne sai inda nassi daga Allah maɗaukakin sarki ko daga ma'aiki don haka al-Imam al-Bukhari ya kulla babi cewa babun la yuqalu fulanun shahidun bai halatta a ce wane shahidi bane sai dai inda nassi to duk wanda kaga ya mutuwa yanzu filin jihadi ko an kashe shi saboda ta da addinin Allah sai dai ka ce muna sa ran wane ya samu daraja saboda ya mutu wajen ta da addinin Allah amma ka yanke hukunci kai tsaye ka ce wane shahidi ne in kai haka kayi kuskure ka afka cikin bid'a mun karanti wannan mas'ala a can baya Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tattauna mana ita to kamar yadda yake haka kuma ba za mu iya cewa wani dan aljanna bane sai in nassi ya zo cikin ainihin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to in ya zama haka to ba shi cikin aƙidar mu mu ba ma rabar da aljanna mu ce wani an baka aljanna adan wani an baka aljanna firdausi wani an baka aljanna na'im a'a mu ba ma raban aljanna Allah ne kadai yake raban aljanna kuma ya kai dan uwa musulmi duk wanda zai nemi da ka bashi kuɗi ya baka mabudin aljanna wallahi azimi dan damfara addini ne duk wanda zai ce kawo kuɗi ko ka zo ka min hidima zan baka aljanna kowane ne ƙarya yake yi balle a sayan maka da mabuɗin aljanna har kana yawo da shi da an taɓa ka kace kai shehu ya sayan maka da mabuɗin aljanna wallahi kaya asarar rayuwarka akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 60 zuwa 61 wa siyaqu lahu kuma wannan lafazi da muka karanto al-imam muslim ya ruwaito shi wa abu dauda abu dauda ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 65 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 284 wa tirmidhi da al-imam at-tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na 138 wa sahahahu kuma al-imam at-tirmidhi ya inganta shi wal baihaqi haka al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na 22 zuwa 23 wa tayalisi da abu dauda tayalisi a cikin lamba hadisi na 760 zuwa 761 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na 98 zuwa 99 da kuma shafi na 102 min turqin wannan hadisi al'imamu Ahmad ya fitar da shi ta hanyoyi da dama an simaki bin harbin daga simak ɗan harb anhu daga shi ainihin wato wannan sahabi wanda ya ruwaito mana shine jabiru ɗan samura Allah ya ƙara musu yarda. والرواية الثانية للنسائي رواية تبيوت الإمام النسائي إتتي ودع أكتي وفي رواية خرج على جنازة بن الدحداح إتتي رواية تبيو والزيادة فيها للترمذي في إحدى رواياته يتي روا روا روايتيه معنى والزيادة فيها للترمذي في إحدى روايتيه قال لكي تكين إتا رواية تبيو إنّا to ɗaya daga cikin ainihin riwayoyin tirmizi a nan aka samu wannan ƙarin ita ce inda yake cewa mashiyan ɗin nan war riwayatu salisa li abi dauda wa tirmizi riwaya ta uku ita ce inda aka ce wa fi riwayatin haulahu ɗin nan to wannan riwaya al-imamu abu dauda da tirmizi suka yi ruwaito ta wa li muslimin wal baihaqi wa ahmada fi riwayatin lahu da muslim da bai haƙi da al'imamu ahmad su ma sun ruwaito wannan magana a cikin wata riwaya daga cikin riwayoyin da suka yi wa ziyadatul ula lin nasa'i wal ukhra li abi dawuda ƙarin farko da aka samu a cikin wannan ainihin hadisi al'imamun nasa'i ya yi ita ce wa nahnu shuhudun haka nan ainihin wato ƙari na biyu wanda ainihin aka samu shi ma an ruwaito shi daga al'imam abu dawuda shine cewa hinan sarafa al-imamu abu dauda yi wannan ƙari sai a shekul albani ya ce wahiya nassun fi annahu sallallahu alaihi wasallama rakiba inda sirafihi min aljanaza wannan nassi ne karara game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da zai dawo daga kai gawa ya hau wata dabba wa qad khafiya hadha ala abi tayyib siddiq hasan khan fastadalla fi rawda yace amma wannan fahimtar ta boyu ga babban malami mai suna baban tayyibu siddiq hasan khan sai ya kafa hujja a cikin littafin shi ar-rawdatun nadiyya mujalladi na farko shafi na 173 ala anna al-mushayyi'a lil jinaza mukhayyarun baina an yamshiya amamaha aw khalfaha bi hadha al-hadith sai shi wannan malami ya kafa hujja da cewa mutumin da ke raka gawa to yana da zaɓi ko dai kasance a gabanta ko a bayanta saboda wannan hadisi faqala shi abu tayyib siddiq hasan khan yace إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح صحابا النبي صلى الله عليه وسلم sun kasance suna tafi kewaye da wannan janaza ta ibnu dahda ainihin wato kewaye sun kewaye ba wai sun ware wuri guda ba ne saboda haka a ƙarƙashin haka duk inda kaga dama ka iya tsayawa sai a shekul albani ya ce wa haza khata'un min wajhaini wannan kuskure ne ta fuskoki guda biyu al'awwal fuska ta farko annahu laisa fil hadith ma zakarahu abinda shi wannan malami ya faɗi cewa a wannan hadisi zai iya zama hujja wajen cewa duk inda mutum ya ga dama zai iya tsayawa to babu hujja a cikin wannan hadisi shine zaɓi ɗin zaɓi ɗin da ya ce to babu hujja a cikin wannan hadisi bal huwa sarihun fi annahum kanu yamshuna haula nabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka nuna karara su waɗannan sahabbai suna tafi kewaye da annabi aka ce ba kewaye da gawar ba wala talazuma bainal amrayn kama huwa zahir ba zai zama lazimin in suna kewaye da annabi suna kewaye da gawar ba ta iya yiwa annabi yana bayan jana'iza suna kewaye da shi ai kaga ba za a ce sun kewaye gawar ba ashe kewaye annabi da suka yi ba shine kewaye gawar ba yace wannan magana a sarari take kowa zai iya fahimtar ta asani dalili na biyu da yasa a shekul albani yace hasan khan yayi kuskure cikin waccan fahimta anna zalika kafin anna zalika kafin inda linsirat min aljanaza kama sabaka ya ce ai kasancewar ma'ana mutum ya kasance a haye to wannan abu ne wanda yake ya isar ya halatta a wurin dawowa daga jana'iza kamar yadda bayani ya gabata ولعل سبب الوهم رواية عمر بن موسى بن الوجيه عن سماك به بلفظ yace me yiwa abin da ya kai Sadiq Hassan Khan ya wannan kuskure shine ya ɗauki riwayar Umar dan Musa dan alwaje wadda yayo daga simak ga lafazinta lafazin wannan mai yiwa shine ya roƙi shi wancan malami da aka ce yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja ma'a jinazati sabit bin dahdah ala farasin na ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fito tare da jana'izar sabitu dan dahdah akan wani doki agar wanda yake da farin goshi muhajjal wanda kuma yake da fararen kafafuwa ta hatahu ƙasan kafafuwan shi duk farare ne wanda suke cewa danda fari biyar ma'ana irin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hawo laisa alaihi surjun wannan doki babu sirdi akan shi ma'ahun nasu mutane na tare da annabi wa hum haulahu suna kewaye da shi annabi din faqala qala sai mai riwaya ce fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin sauka daga kan wannan dabba fasalla alaihi wa wannan mutum sallah summa jalasa hatta faraga minhu sannan ya zauna har sai da aka gama binne shi summa qama faqa'ada ala farasihi annabi ya tashi ya hau kan dokin shi ya zauna summa talaqa yasiru hawlahu rijal sannan annabi ya taho mutane mazaje suna kewaye da shi to me yiwuwa wannan riwayar ita ce ta ruɗi Siddiq Hassan Khan ya kafa hujja da cewa ai su sahabbai din suna kewaye da jana'izar wannan dan gashi an ce kharaja ma a jinazati sabit to sai suka dauka tunda an ce wa hum haulahu su sahabbai suna tare suna kewaye da annabi saboda an ce annabi na tare da jana'izar ma'ana mai yiwuwa ko a dauka cewa ai sun kewaye jana'izar ne tunda annabi yana dab da jana'izar to shine a shekul albani ya ce to akhrajahu ahmad wannan hadisi dai imam ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na biyar shafi na casa'in da tara fa hadha sarihun fi rukubi asna'a tashyi'iha aidan yace wannan hadisi karara yake nunawa cewa a lokacin da annabi ma zai tafi din yana haye da wannan dabba kenan to a can kuma an ce a ainihin a ƙasa ya tafi da zai dawo ne ya hau kaga waɗannan riwayoyin sun saba wa juna ko to wannan riwayar da ke cewa a gurin tafiya da gurin dawowa duk annabi ya kasance a haye sai a shekul albani ya ce walakinahu bi hadha siyaq batilun sai dai wannan hadisi da ya zo da wannan lafazi bataccen hadisi ne li'anna umar ibn musa haza domin umaru dan musa dinnan wannan da yayo riwaya daga simak dan harb kana ya za'ul hadis ya kasance yana kirkira hadisan ƙarya yana cewa daga wannan malami daga annabi don haka fala yuhtajju bihi indal muwafaqa ko da ya ruwaito ya yi daidai da sauran ɗalibai ba za a karɓi hadisin shi ba tun da shi ya ne wa annabi ƙarya fa kaifa indal mukhalafa to ina kuma inda ya saba wa sauran ɗalibai mun fahimta wa min babi aula Allah ta hilla riwaya anhu Allah ya kiyaye yan tsaki akwai kuma da farruj ya zo a cikin bukhari shi kuma riga kaftani to yanzu ga farruj a muwatta da can ka santa da kaftani sai ka ji farruj ya zo daidai zakara ya yi cara kuma farruj su ma sun yi cara sai ka ce kaftani ita ma ta yi cara sai ce wa qad madha bi tamamihi ma takhrijihi fil mas'alati sabi'a ashar yace wannan hadisi cikakken shi da bayanin malaman da suka ruwaito shi ya gabata a cikin mas'ala ta goma sha bakwai faqrati dal a cikin ainihin wato faqara ta dal safha as-saniya ma'ana abin da ake nuna maka ya faru shine simaku dan harb yana da ainihin ɗalibai aƙalla a nan muhammad nasiruddin albani ya kawo mana ɗaliban simak dan harb guda biyu ɗalibi na farko shi ya ruwaito hadisin cewa simak dan harb ya ce wannan sahabi na annabi jabiru dan samura ya ba su labari cewa da annabi zai tafi jina'iza ta wannan sahabi na shi sabit dan dahdah aka kawo mashi dabba sai ya ƙi hawa da ya dawo aka kawo mai dabba sai ya hau to riwayar ɗalibi na farko kenan mutumin kirki wannan riwaya ta inganta ɗalibi na biyu mutumin banza shi kuma shine umar ibn musa ibn waje shi kuma ya ruwaito cewa malamin shi simaku ɗan harb ya ce da annabi zai tafi ya ce ainihin an kawo mai dabba ya hau da kuma ya dawo aka kawo mishi dabba ya hau kaga wannan riwaya ta saba waccan to ko da shi wannan dabba ya hau da kuma ya dawo aka kawo mishi dabba ya hau kaga wannan riwaya ta saba waccan to ko da shi wannan mutum mutumin kirki ne ko da mutumin kirki ne in ya ruwaito abin da ya saba wanda ya fi shi nagarta da halin kirki ba za a karɓi ruwaya shi ba balle shi mutumin banza ne ɗaya kenan sa'an nan abu na biyu ko da kasancewar shi ya ruwaito abin da ya daidai da sauran ɗalibai ne tunda shi makaryaci ne har abada an rufe kofa ba a karɓan hadisin shi to ina kuma ya ruwaito abin da ya saba wa ɗalibai na gari daga malaminsu to don haka wannan riwaya tashi bata inganta ba a ƙarƙashin haka abin da yake daidai shine idan za a tafi raka gawa sai a ɗauki wannan gawa a ka masu rako ma sai su bi wasu na dama wasu na hagu wasu na gaba amma su kasance a baya ya fi kyau to amma idan ya kasance kai wata larura ta sa za ka tafi da abin hawa kamar tsufa ya sa tsoho ne sai ya hau jaki ko doki ko raƙumi ko keke ko mashin ko sai an ja shi a mota to sai su kasance sai kasance a bayan gawar mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaitan takaita shine abin da ake nuna maka amma kai in lafiyar kalau to ka tafi a ƙasa yafi in ya so in za a dawo a hawo wannan abin hawa da aka je wannan a takaice shine bayani game da wannan fasli ko wannan matsala sai ce al mas'alatul khamisa wal khamsun mas'ala ta hamsin da biyar wa amma hamlul jinazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassisatin lil janaiz amma dangane da ɗaukar gawa a wata amalanke ko a wata mota ta ɗaukar gawa wadda aka ware ta ta musamman don ɗaukar gawa wa tashyi'ul mushayyi'ina laha wa hum fi sayyarat da kuma rakon masu raka gawa din su ma suna mota a ɗauki gawa a mota masu raka gawar su ma suna cikin mota fa hadhihi suratu to irin wannan aiki la tushra'u albattata shari'ar musulunci faufau ba ta yadda da wannan abu ba shari'ar musulunci ba ta yadda a ce ga wata mota ta ɗaukar gawa ba wannan bidi'a ce shari'ar musulunci ba ta yadda a ce ga wata amalanke ko wata akori kura ta ɗaukan gawa ba wannan bidi'a ce ita ce araba ɗin amalanke ko akori kura ko kuma sayyara a ce ai ga wata mota hodi ce ko kuma ga wata mota pickup ce an an aje ta musamman ne dan me don a ɗauki gawa to shari'ar musulunci ba ta yarda da wannan ba mun fahimci wannan wa zalika abin da ya sa na ce shari'ar musulunci ba ta yarda da awara mota ana ɗaukar gawa ba ko kuma masu rakiya suna cikin motoci za a tafi kai gawa li umurin saboda wasu al'amura sai ka karkaɗa kunnen ka kaji magana ce ake yi ta ilimi idan kai jahili ne ka tafi ka je kai karatu amma yawo da za ka yi da magana ai sun ce mota da gawa ma da ake ɗauka a cikin ainihin mota wannan bai halatta ba a to dan me ba za a faɗa ba an yi karatu ne an san an isa a faɗa shi yasa ake faɗi amma kai da baka karatu ba me ka isa ka ce wannan kunkunin shine aikin ku ku jahilai dama amma bid'a dai wajibi ne sai an hana mutane yin ta ga hujja kuma da zaka kafa to gawawa na da aka ɗauka ina ruwanmu da an ɗauki gawawa na a mota abin da ake ce maka me yake cikin karatu abin da ke cikin karatu ake magana ba na wane da wane ba saboda haka dalilan da suka sa muka ce bai halatta a ɗauki gawa a mota ba bai halatta kuma masu rakiyar gawa su shiga mota ba al'awwal na farko annaha min adatil kuffar wannan al'ada ce ta kafirai وقد تقرر في الشريعة أبني تبتتي أتكين شريعة المسلمتي أنه لا يجوز تقليدهم فيها بحالت منا ميكوي دا أينهن كافري أوجن أينهن الآدن سبا وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا akwai hadisai masu yawa kwarai da gaske waɗanda suke magana dangane da hani da shari'ar musulunci ta mana akan kwaikwayon kafirai kuntu kuntu استودع استوعبتها وخرجتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة من في الكتاب والسنة yace na tattaro waɗannan hadisai na tara su na fitar da su na yi bayanin su a cikin littafi na mai suna lullubin mace musulma a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna to wannan sanda muhammad nasir din albani ya rubuta wannan littafi sunan shi kenan amma yanzu daga baya ba da daɗe wannan ba kamar shekaru uku zuwa hudu da suka wuce ya canza wannan littafi suna ya ƙara abubuwa masu yawa saboda Allah ya tsawaita mishi rai al'amura sun fito waɗanda suke na zamunna wanda ake janye hankalin mata a kansu sai ya canza littafin suna ya sa mishi jilbabul mar'atil muslima fil kitabi was sunna li'anna hunaka farqun bainal hijab wal jilbab don a cikin lugal arabiya akwai bambanci tsakanin hijab da kuma jilbab in aka ce hijab ma'ana wannan na sama ɗin shi veil ɗin da mace za ta sa wanda zai rufe saman kawai to da muhammad nasiruddin albani ya zo ya auna ai mu ba sama kawai muke son mace ta rufe ba ba so muke ta half cast ba ma'ana sama hijabi ƙasa zani so muke ta lulluɓa jikinta baki ɗaya sai kalli to wace kalma ce wadda za ta tattaro abin da ake nufi sai ga kalmar jilbab ita ce take nufin na sama ɗin da kuma riga ta ƙasa na haka sai canza littafin suna sai zama jilbabul mar'atil muslima fil kitabi was sunna har ma aka yi hoton doguwar riga ainihin a jikin wannan littafi mun fahimci wannan ko to shine gashi a ƙasa sai ya ce wa yutba'ul an طبعة جديدة بزيادات عديدة أينز أنا بقوان اللتا في دسابا بقو لكارك أرما سداما ومقدمة حافلة لكما تككير مقدمة شمفئة مي قمصروا وقرأ وقر وقريب صدوره من المكتبة الإسلامية ألبانيا وانا لتافي يا كسفتوا دقا المكتبة الإسلامية عمان ودك أثر عمان إن شاء الله الله أسو mu wannan littafin har ya iso mana muna da shi fiye da shekara uku da suka wuce har ya iso shi yana cewa ya kusa to a lokacin da yake wannan rubutun kenan mu mallaki littafin tuni alhamdulillah wahda ya ce ba'adha fil amri wal hadd ala mukhalafatihim fi ibadatihim wasu hadisan da muka kawo cikin wancan littafin suna umarni ne da kwadaitar da musulmi akan cewa su saba wa kafirai fi ibadatihim wajen ibadojinsu duk yadda kafirai suke ibada to shari'ar musulunci ta nemi mu da mu saba musu wa aziyaihim dangane da wajen ibada duk abin da ya shafi kwaikwayon kafirai ne a cikin ibada to shari'ar musulunci ta hana mu mai koyi da su shi yasa a cikin musulunci kwata-kwata babu inda aka ce akwai wata ibada da za a hada da kiɗa amma a cikin addinin kafirai akwai kiɗa haka wajen azziya wajen ado shari'ar musulunci ta kwadaitar da mu ta hore mu da mu saba musu shi yasa sanya kayan kafirai bai halatta ba abin da ya shafi shirt ce ko t-shirt ce ko jacket ce ko coat ce ko hula ce hana sallah irin duk kayan da kafirai ya zama in ka sa za a ga wannan shiga ce irin tasu bai halatta ba ka je ka karanta wannan littafi jilbabul mar'atul muslima wannan littafi ya kamata musulmi su same shi fa kun ji wannan kenan sannan in kana son ganin bayani cikakke wanda shi kanshi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya gini ne akan wannan littafin sai ka je ka ɗauki littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya wannan littafin gaba ɗaya yana magana akan hani ne game da kwaikwayon kafirai duk gaba ɗaya abin da ya kamata ibn Taymiya ya kawo duk baki ɗaya ya kawo har abubuwan da ku kun rena su kuna ganin ba wani abu ne ibn taymiya di ya kawo ya ce addinin kafirai ne caca kwai ne da ake yi duk wannan caca kwai kai baka dauka wani abu bane yace wannan addinin maguza ne daga maguza wannan ya fara fitowa sanya kayan kafirai ne duk abin da ya shafe su na mata ne na bangaren maza ne duk baki daya shi yasa hatta mata wani style na riga ya fito amma daga suwa ya fito daga kafirai to bai halatta kisa ba kai ma namiji wani irin style ya fito duk baki ɗaya ka watsar da wannan in kana son ganin wasu bayanai kuma dangane da ina alakar ma ainihin wato imaninka da shigar kafirai da kake yi ka je ka duba littafin subul salam mujalladi na biyu juz'i na hudu karkashin sharhin hadisin man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wannan hadisi al'amir san'ani da ya zo ya sharhi a kan shi ya ce to wasu malamai suka ce sanya kayan kafirai shi kan shi kafirci ne matuƙar mutum ya yi niyya ya yi kwaikwayonsu wasu malaman suka ce kai ko mutum bai yi niyyar sa wannan kaya ba daga zaran sawan kawai shi kenan ya yi abin da ake kira kafirci al'amir san'ani ya ce kuma wannan magana ita ce daidai wannan magana na nan cikin subul salam mujalladi na biyu juz'i na hudu kamar yadda muka faɗi shehu usmanu dan fodiyo allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi yana da littafi sunan shi tamyizul muslimina min kafirina bambance musulmai daga kafirai shehu dan fodiyo ya yi cikakken bayani dangane da waɗannan al'amura a cikin littafin shi don haka ya kai musulmi duk siffar da ta zama ta kafirai ke ka daina koyi da ita allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wa adatihim da kuma wasu hadisan suna kwadai suna fada ne da kwadaitar da musulmi akan su saba wa kafirai dangane da al'adunsu wa ba'dha min fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama fi mukhalafatihim fi zalika wasu ma hadisan sun zo ne suna bayyana irin yadda annabi yake saba wa kafirai a aikace wa man sha'a littila'a wanda di yake ya leƙa ya gano waɗannan hadisai alaiha wanda yake son ya leƙa ya gano waɗannan hadisai falyarji ilaihi ya koma ya duba wancan littafi hijabul mar'atul muslima ko kuma jilbabul mar'atul muslima ka ji dalili na farko da yasa aka ce bai halatta a ɗauki gawa a ɗauke ta a kai ta a mota da masu ɗaukar gawa da masu rakiya ba saboda me saboda wannan al'ada ce ta kafirai ai wannan mas'ala a sarari take ko ba ku ga kafirai ne suka fara ɗaukan gawa a mota ba to bai halatta wa musulmi ba asani abu na biyu da yasa muka ce ɗaukar gawa a mota bid'a ne annaha bid'atun fi ibada ɗaukar gawa a mota dinnan bid'a ce a cikin ibada ma'a mu'aradatiha lis-sunnati al-amaliyya fi hamlil janaza gashi ɗaukar gawa a mota din bid'a ce kuma wannan bid'a tana karo tana tunkuɗa sunna wadda take a aikace wadda ta nuna a ɗauki gawa a ka dama in kai bid'a to zaka kashe wata sunna kenan wa kullu ma kana kadhalika min al muhdathat fa huwa dalalatun ittifaqa duk abin da ya zama kirkiro shi akai irin wannan to wannan abu bata ne duk malamai sun hadu akan haka don haka ya kai musulmi ka guji yin wannan as-salisu abu na uku annaha tufawwitu al-ghayata min hamliha wa tashyi'iha daukar gawa a mota yana sa manufar da ta sa shari'a ta ce a ɗauki gawa ɗin a ka kuma a raka ta a fili a ƙafa to ɗauka a mota ɗin yana tarwatsa wannan manufar ta shari'a wahiya tazakkuril akhira shine tuna lahira ga gawan an ɗauka a ka ana gani kuna ganin wane ne yanzu za mu je mu saka shi a kabari wannan zai tunasashe ku lahira amma an ɗauka an sa a but ɗin mota ko an sa a kori kura ta tafi ku kuma kuna nan kuna bi wani ma zai kunna disco a motar shi sai an yi nisa ya tafi au ashe za a je jana'iza ne fa amma ga gawar kana gani in masu ɗauka sun gaji kai za ka kama wa yake magana disco to saboda haka ɗauka a mota ɗin yana sa manufar da shari'a ta sa a ɗauka a fili ɗin ta tarwatse kama nassa ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil hadithil mutaqaddim fi awwali hadha al fasli kamar yadda manzon Allah ya kawo nassi a farkon wannan fasli a hadisin da ainihin ya gabata bi lafzi ga lafazin annabi annabi ya ce wattabi'ul janaiz ku rinka raka gawa tuzakkirukumul akhirah raka gawa din zai rinka sa kuna tunna lahira tun daga ta kuna ganin ta amma ha aka je makabarta ba ganta ba wanda tunda lahira za ku yi aqulu ni muhammad nasiruddin al-albani al-muhaddis al-muhaqqiq ni ko sai in ce inna tashyi'aha ala tilka sura yace raka gawa din nan a irin wannan sura a cikin mota kenan mimma yufawwitu ala an-nas hadhihi al-ghayata sharifa yana daga cikin abin da ke sa mutane suke asarar wannan manufa mai daraja tafwitan kamilan cikakkiyar asarar wannan fa'ida mutane suke auduna zalika ko kuma su yi ainihin wato asara wadda take mai yawa ma'ana raka gawa ɗin a mota yana sa mutane su yi asara gaba ɗaya na dalilin da yasa aka ce a ɗauki gawa aka shine tunanin lahira ɗin ko kuma ya zama sun yi tunanin mafi yawan sun ainihin yi asarar mafi yawancin abin da ake nema da su shine tunanin sai ɗan kaɗan ne za su kasance sun yi tunanin kawai fa innahu mimma la yakhfa ala al-basir yace don abu ne wanda yake ba boye ba ga duk mutum mai basira anna hamlal mayyit ala al-anaq daukan mamata akan wuya akan ka kenan wa, wa ru'yatal mushayyi'ina laha da kuma masu raka su ainihin wato gawar suna ganin ita wannan gawar wa hiya ala ru'usihim gata akan su ablaghu fi tahqiqit tadhakkuri wal itti'af wannan zai fi kaiwa matuƙa wajen tabbatar da tunasarwa da wa'azantuwa min tashyi'iha ala suratul mazkura fiye da ainihin raka gawa a cikin waccan sura wadda aka faɗi shine a mota wala akunu mubalighan muhammad nasiruddin al-albani abu abdurrahman yace ina ganin ma ban ƙetare haddi ba idza qultu idan nace innal ladhi hamala al-urubbiyina alaiha abin da ya ɗauki turawa abin da ya sa turawa suke ɗaukan gawa a mota inna ma huwa khawfuhum min al-maut tsoron mutuwa ne kawai wa kullu ma yuzakkiru bihi da duk abin da zai tuna musu duniya ai lahira abin da yasa turawa suke daukar gawa a mota shine tsoron mutuwa da suke da kuma tsoron duk abin da zai tuna musu mutuwar dan haka sai a dauka a mota kawai bi sababi taghallubil madda alaihim saboda kawai rayuwar duniya ta yi rinjaye a kansu wa kufrihim bil akhira kuma sun kafircewa lahira don haka sai a ɗauke ta sai a saka ta ainihin a mota ana tafiya kaga ba wani tunanin mutuwa da zai taso kenan to kuma sai musulmi suka zo suna kwaikwayon wannan abin to shi yasa idan bid'a ta taso tun da dumudumin ta a tashi ai faɗa da ita in aka yi shiru ta zame wa mutane jini da tsoka daga bayan ka zo kana faɗi mutane ba sa fahimta wannan karatun sai a ce to shekara nawa ake ɗaukan gawa a mota malam wane yayi malam wane akan mota aka kai shi to duk ba kyau sai yanzu ne eh sai yanzu aka gane din ai kamar yadda muka yi bayani kwanaki dangane da ilmul kalam su waɗancan malamai sun kasa su bayyana muku wannan karatu alwujudu wal qidamu wal baqa'u sun kasa su bayyana muku ba kyau dalili su ma fa sun san ba kyau tunda in ka siyo kawaidi ka je gaban malamin ka sai ya ce ka ketara alwujudi din ka koma bismillahir rahmanir rahim hadha kitabu qawaidis salati me yasa yake karanta maka wannan farko amma ahlari ba daga farko yake koya maka ba iziya da risala da dillata tafan ba daga farko bane to me yasa aka ketara wannan babin alwujudu saboda ya san bala'i ne a cikin shi mun fahimci wannan da kyau to amma me yasa suka kasa fitowa su faɗi su suna jin tsoron ku ne ku kuke ba su na cefa ne ku kuke kaza ku kuke kaza amma mu yanzu ba ma tsoron ku ku ne kuke jin tsoron mu dan me kuma kuna tsoron mu za mu ji tsoron mu ga muku gaskiya mun fahimta su ku suna jin tsoron ku ne ba su da aikin yi dole ku ne za ku kawo kuɗi ku ba su ranar laraba ku kawo kwabo kwabo a baya za su kai musu kuɗin laraba ya za su yi dole sai su yi ta addu'a Allah ya fi musu mu ma sai mu addu'a Allah ya fi musu saboda me saboda kukure ne sun shiga halin da ya fi karfin su ne amma mu yanzu mu tsoron mu kuke yi kamar yadda yake bera yake tsoron mage haka kuke tsoron mu to dan me za mu ji tsoron mu ga muku gaskiya ga ta ta bayyana amma su a wancan zamanin tsoron ku suke shi yasa suka kasa ga muku to dan haka ba hujja bane ka ce malam wane bai faɗi ba malam wane bai faɗi ba ko ya zama bai sani ba don ba mamaki dan bai sani ba ko ya zama ya sani Allah bai nufe shi da faɗi ba ko ya zama wani daga cikin dalilai shi yasa yana cikin aƙidar mu mu ba ma zargin malamai da suka gabata akan wani kuskure sai mu musu addu'a Allah ya ji kansu akan haka ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi da na faɗi ɗazu kullun nake faɗi raf'ul malami anil a'immatil a'lam yana cikin aƙidar mu mu ba a zargin malamai da suka yi kuskure a waɗanda suka gabata sai a neman musu wani dalili a ce mai yiwa kaza ne amma mu yanzu tun da muka gane ɗaukar gawa a mota ɗin nan addinin kafirai ne to sai a ce a bayyana wa jama'a ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya Allahumma illa idza kanatil maqbaratu ba'ida sai dai in wannan makabarta ta yi nisa daga yadda yake ɗaukanta aka ba zai yiwu ba wannan sai a ce to ya zama uzuri amma nan da nan makabarta ga goshi ga hanci ga baki ga hanci bai halatta musulmi su saka ta ainihin a cikin mota a tafi kai ta ba Allah ya shiryar da mu to wannan kenan ya ce rabi'an arrabi'u abu na hudu daga cikin dalilan da suka sa muka ce bai halatta a ɗauki gawa a mota ba annaha sababun qawiyyun litaqlilil mushayyi'ina laha ɗaukar gawa a mota na daga cikin dalilai masu ƙarfi da ke sawa a samu masu rakiya ɗin 'yan kaɗan warragibi na fil husuli alal ajar alladhi sabaqa zikirhu fi al mas'alati al khamisa wal arba'in da kuma masu kwaɗayin su samu ladan nan da aka faɗi a cikin mas'ala ta arba'in da biyar sai ka ga sun zama 'yan kaɗan min hadal fasli a cikin wannan fasli ai an faɗi ladan masu ainihin wato raka gawa ko shine mai za su samu lada kiratsi ko kiratsai ne in sun tsaya sun yi sallah din manya manyan lada guda biyu sun kai girman dutsen Uhud to in aka ce sai a mota za a kai to sai a samu masu rakiyar yan kaɗan zalika abin da yasa kuwa li annahu la yastati'u kullu ahadin an yasta'jira sayyaratin a sayyaratan li shayyi'aha ba kowa ne zai iya biyan ya yi hayar motocin da za a raka gawar shi ba ba kowa ne kuma zai iya ɗiban kuɗi ya ainihin hau mota don ya tafi raka gawa a wuri kaza ba to ashe kaga ɗauka a mota ɗin zai ja mutane su zama yan kaɗan da ka zo baka samu mota ba dole ka koma ba dole ka koma alhamis dalili na biyar anna hadhihi sura لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمعاء السمعاء السمحة min al-bu'di an shakliyat war rasmiyat yace kuma wannan sura ita ce daukar gawa a mota din ko kusa ko nesa ba ta yi daidai ba da abin da aka sani a cikin shari'ar musulunci mai tsarki mai sauki wadda ita shari'ar musulunci kullum tana kokarin ta nesanta kanta daga kwaikwayon kafirai da kuma kwaikwayon duk wani tsari na su kafirai din to daukar ainihin gawa a mota din nan to yana kusantar da musulmi ne zuwa ga aikin kafirai ita kuma shari'ar musulunci kullum kokari take ta nesanta ka daga kwaikwayon kafirai din la siyama fi misli hadha al-amr al-khatir al-maut musamman ma a cikin irin wannan al'amari mai hadari wato mutuwa mutuwa kuma a ce an yi bid'a mutuwa a ce an yi koyi da kafirai kaga abu ya fi hadari ana wal haqqu aqulu Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce gaskiya nake gaya muku ya ku masu karatu ni kuma in ce masu saurare gaskiya nake gaya muku innahu law lam yakun fi hadhihi al-bid'a illa hadhihi al-mukhalafa ko da wannan sabawa shari'an ne kawai aka samu a wajen daukar gawa a mota shine kwaikwayon kafirai ko da kwaikwayon kafirai ne kawai aka samu lakafa zalika fi raddiha da wannan kawai ya isa sa a tunkuɗa wannan kwaikwayon kafirai ma'ana ko da a ce duk wata ɓanna babu ta sai dai kwaikwayon kafirai ne kawai to kwaikwayon kafirai da ya shigo cikin ɗaukar gawa a mota kaɗai ya isa sa a tunkuɗa wannan fahimta to sai yace fa kaifa idan dhamma ilaiha ma sabaqa bayanuhu min al mukhalafat wal mafasid to balle kuma idan an hada sauran ainihin abubuwa waɗanda suke na sabawa shari'a da kuma banna wa ghairi zalika mimma la azkuruhu da ma wasu abubuwa a yanzu waɗanda ba zan iya tuna su ba ba suna da yawa ba to wannan a takaicen takaita kun jiya jama'a shi yasa idan aka yi mutuwa sai a ɗauki gawa sai a saka ta a cikin makara wata atamfa da kuke ɗaukowa kuke rufawa ita ma bid'a ce in aka yi mutuwa a ɗauko gawan nan cikin lafafarta a ɗora ta a kan wannan makara kowa yana ganinta amma wata atamfa da kuke ɗaukowa ku rufa ko wani zanin gado ko wata riga duk baki ɗaya bid'a ne ku yaye su ku watsar da su a ga kafanin ferere wai duk mutuwa kuke kaucewa kuma innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum duk inda ka gudu sai ta riske ka mun fahimci wannan da kyau ko to kaga irin addinin kenan kwaikwayon kafirai kafirai su suna ɗauka gawa a mota dan ka su ganta ko kuma da za ku ɗauka a kaɗin sai ku ƙara lullube ta da atamfa wai likafani ma ba mutane ba su san gani lifafa wata ran wani ya kawo min ɗinki to an samu lafafa ya rage wani ya ce ai wannan lafafa shikenan ya ban mini shikenan sai na ce mishi to shikenan tunda yadinka bai isa ba wannan rago kaga wannan fari lafafa ne ne wani ya ragu dan haka za a yi maka aljiwan wando sai ce a'a to lafafa lafafa ne ya ragu haka rabin yadi sai wani ya ce ya ban mini to shikenan da wani ya ka dinki yadin shi bai isa ba za a siyo wanda za a yi mishi sai na ce to kaga wannan ne ma bani akai kai ma bari in baka amma ragowar lafafa ne sai ce a'a ba su ka yi mai lafafa da ka yi mishi aljihun wando da lafafa ya mutu to ka gani to haka za ga an ɗauko gawa yan tsohuwa tana tafe da kayanta citta masoro sai ga ta wani kawai da kai haka kaji ita ma da tafi kowa kusanci da mutuwa sai ga ta sauri ta jiya bango subhanallah ta wani rufe ido haka ba gaskiya a to in ba haka ba dan me addu'a dai game da mutuwa dama ba a ce kai addu'a ba to a ka ce Allah ya saka mutu amma ka san tana kanka to me yasa za ga an ɗauko gawa ka kauce ka wani rintsa ido ko ka sunkuyi da kai ba ka da gaskiya ne mun fahimci wannan da kyau ko to kun ji dan hakan aka dora wannan gawa akan makara din da farin likafanin nan sai a batta sai a tafi haka a dora a ka yau gawa ne shikenan tashi ta kare ko wasu na munna wasu na kuka to da masu munna da masu kukan su ma duk ina za su je duk su ma suna nan zuwa shi yasa sayyidina ali ya ce wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu ya ce duk ɗan da mace ta haifa ka sa mishi ido wata ran za a gan shi akan makara an ɗauko shi ko akwai wanda ya sai ya ce shi ban da shi a to ma ka ce ina ruwanmu ba kai da Allah ba kuma zai zo ya shaƙe ka kenan kuma a ganka an ɗauko ka a makara ɗin samun ma a ɗauko ka a makaran ba rufin asiri ba ne wani ba a kwatami zai mutu ba kenan kuma ba a san shi ba ya riɓe nan karnuka su cinye to Allah ya shiryar da mu الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي المسألة السادسة والخمسون مسألة تهم سند بير والقيام لها منسوخ دنغني دميكي وغاوة ان انهنغوتا همسن دا شدا كو مسألة تهم سند شدا يتي والقيام لها منسوخ دنغني دميكي وغاوة ان انهنجيتا تو شرع مسلنتي تاهنا da far'a ta soke wannan farkon musulunci idan kaga an ɗauko gawa kai ba za ka samu damar raka ta ba sai ka tashi tsaye har a wuce to haka idan ku kuma maraka ne masu rakiya in aka je ba za ku zauna ba sai an aje gawa ƙasa to wannan farkon musulunci kenan to wannan miƙewar shari'ar musulunci ta shafe shine sai ya ce wa huwa ala nau'aini miƙewa din ta kasu kashi biyu alif qiyamul jalisi idza marrat bihi wanda ke zaunan aka zo za a wuce da gawa ya miƙe to an shafe wannan kana zaune aka zo za a wuce da gawa in ba za ka samu damar rakawa ba sai kai zaman ka don a farkon musulunci da har gawar kafirai in sun zo wucewa sai annabi sai ya miƙe sai aka tambaye shi ai gawar ba yahude ne sai ya ce ai na miƙe wa mala'ikun da ke tare da shi ne ba wa qiyamul mushayyi laha inda intihaiha ila al-qabr hatta tuza ala al-ardi nabi kuma shine miƙewar wanda ya rakiya ga ita gawa din lokacin da aka kai ainihin wato makabarta din to ya miƙe kada ya zauna har sai an aje ta a ƙasa to wannan miƙewar nau'i biyun gaba ɗaya duk shari'ar musulunci ta shafe su daga baya amma farkon musulunci da ana yi amma daga baya an shafe shi yasa in ka san ka san haka da to kai ka san mansukh ne ka san shari'ar ne da aka shafe ta to in ba ilimi kai ba baka san abu ma da ake kira nasikh wal mansukh ba a cikin ilimi ka ji kuma wani bala'i idan baka san nasikh wal mansukh ba sai kai ta bauta Allah da wani abun kuma ka je ka mutu kuma Allah ya kunguma ka a wuta tunda ka bauta Allah da abubuwan da an shafe su kamar shari'o'i ne shari'ar annabi Musa an shafe ta ta annabi Isa an shafe ta duk wata shari'a Allah ya shafe ta Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai ya ce nazzala alaikal kitab har zuwa ƙarshe Allah shi ya saukan maka da littafi sai kuma ya ce wa anzala taurata wal injil Allah shi ya saukar da attaura da injila sai ce min qablu a dacan hudan linnasi waɗannan littafan ke shiryar da mutane wa anzala al-furqana amma yanzu Allah ya saukar da Qur'ani mai rabe ƙarya da gaskiya ya shafe waɗancan littattafan to kamar yadda Qur'ani ya shafe sauran littattafai haka a cikin shari'ar mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai wata shari'ar tana shafa wata misali farkon musulunci idan mace mijinta ya mutu sai ta shekara guda zungur tana yin takaba ƙarshe sai musulunci ya tabbatar da cewa wata hudu za ta yi da kwana goma amma kuma duk ayoyin suna nan a cikin ƙur'ani a cikin suratul bakara kuma wadda za ka fara riska ita ce wadda ta yi magana akan ainihin watanni hudu ɗin da kwana goma sannan ka zo ka riski wadda ta yi magana akan shekara guda to amma wannan kuma wadda ke magana akan shekara guda ita ce aka shafe don haka idan mace mijinta ya mutu sai ce wata hudu da kwana goma idan kuwa tana da ciki ya mutu ya batta to ran da ta haife ko da daga mutuwar shi ta haife shikenan ta zama ainihin ba matar shi ba aure ya riga ya kare ta gama ta kabarta to ka gani to da irin waɗannan abubuwa suka fara faruwa sai kafirai suka ce a'a yaya kuma yau ya ce kaza gobe kuma ya ce na jiya ba daidai bane yau ne kaza sai Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin idan muka saukar da wata aya muka ce mun shafa ta jiya ga wata yau madadinta qalu inna ma anta muftar sai ce ai da ma ƙarya ne in ba ƙarya bane yaya jiya ya ce halal yau kuma ya ce ba halal ba to shine sai Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha duk wata aya da muka shafe hukuncinta ko karatunta za mu zo da wadda ta fita daraja da alheri ko